بسم الله ala لله rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa والاه a tambayoyi akwai malam Isma'il yake tambayar cewa to idan aka kara akan kabbarorin guda hudu me za a ce a cikin sauran kabbarorin akwai fuska biyu fuska ta farko shine addu'a tunda dama dai a kowace kabbara ana yin addu'a amma za mu gani a babin karatun da za mu zo kan tafsil da ake yi waɗansu suna yin tafsili a kan cewar kabbarar farko kamar yadda za mu gani a karanta fatiha kabbara ta biyu a yi salati ga annabu sallallahu alaihi wasallam kabbara ta uku a yi addu'a ga mamacin bayan kabbara ta hudu a yi addu'ar allahumma la na ajrahu wa la addu'a ga su masu yin sallah a bis kiyasi akan wannan in za a yi kabbara sama da haka a kowace kabbara sai a yi addu'a a kowace kabbara sai a yi addu'a ɗaya fuskar shine inda aka an ruwaito daga ibn abbas cewa a kabbara farko yake yin fatiha mai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ga mamacin ya addu'a ga kuma kawo kansu to sannan bayan yayi sai kawai ya jeranta kabbaro in guda uku ya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar baya addu'a a sauran kabbarorin riwaya ta zo daga ibnu abbas haka to zai iya daukar saboda haka a matsayin kan cewa waɗannan takbirat din za su zamanto cewa a matsayin a wato kamar hatami ne akan wannan ibada da aka yi amma fuskar ta farko ita ce aula musamman riwayar akwai a hadisin akwai wannan afar daga wannan daga cikin tabi'ai na'am a'a daga cikin tabi'ai ba shirahbil ba wannan ibn hajar ya kawo shi wanda shi ya tabbata shi ya fassala kan cewar a yi a kowace a wato bayan kowace kabbara za a yi akwai abin da ake yi ba kawai a jeran takabbarorin ba ibn hajar ya kawo insha Allah a karatunmu na sati mai zuwa bi idnillahi za a yi ishara gare su a tasbirat hmm? idan su waɗannan takbirat ɗin rukunai ne na sallah shi yasa ai ana da dawo ya zuwa gare shi da ya guda uku sai ya dawo inda ba rukuni ba ne zai kyale shi shi yasa idan mutum ya zo ya samu waɗansu kabbarori bai samu waɗansu ba zai yi kabbarori in mamacin ba a ɗauke shi ba kamar yadda yake a tafsirin fukaha idan ba a ɗauke mamacin ba in yi kabbarar zai addu'a in kuma an riga an ɗauke shi kawai sai ya sarrin kabbarori kamar ya zo an yi ya zo ya samu kabbara ɗaya yana yana yin kabbara sai liman ya sallama to sai ya kabbara ya yi addu'a in ba ɗauke gawar ba ya sake wata kabbarar ya yi addu'a ya sake wata kabbarar ya yi in kuma ana yin sallama aka ɗauke gawar sai ya jera kabbarorin kawai ya samu ladan sallar janaza ɗin domin waɗannan tabbira ɗin su ne arkan ɗin sallar janaza na to a wai waɗannan kabbaroni da sai na ali yake yi ma ahal badar guda bakwai yana yin su ne a sigar girmamawa E to wannan saboda matsayinsu saboda matsayinsu yake musu wannan tun daga shi ya bambance tsakanin ahalu badar da sauran sahabbai ahalu badar ya musu bakwai sauran sahabbai ya musu biyar sauran musulmi kuma ya musu hudu haka zalika abdullahi bin mas'ud shi ma an ruwaito yana yin kabbara bakwai din ga waɗansu fi'a na mutane saboda haka ta fuskar girmamawa ne darasawa to amma mutum za ta yi kiyasin kai za je kai ma gawa kabbara bakwai kai kiyasun sa akan cewa sai na ali ne ma ahli badr akwai wanda zai yi sa da ahli badr a ah, me isnadin me isnadin a ah, me isnadin naka ibn ibn hisham malamin tarihi ne ba ba malamin hadisi bane ka tabbatar da wannan tukuna su wan kafin ka kawo wannan asar din dai sahihi daga ibn daga daga sayyidina ali kamar yadda ibn al-mundir ya kawo a cikin al-awsat gashi za ku gashi riwayar za ku gani a cikin al-awsat cewa haka yake mu haka yake mu ahlu badr kabbara bakwai ya ma sahabbai kabbara biyar ya ma sauran mutane kuma kabbara kudu in ya saba akan wannan ya tabbata da isnadi sai ya zamanto kan cewa wannan ba zai sai ya zamanto takhsisi ne akan am cewa ga ka'idar da yake amma wannan zai iya zai iya fita daga cikin wannan ka'idar to sannan wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara malin imani lafiya da nisan kwana mai amfani Allah ya jikan magabata Allah ya musu rahama ya sa aljanna makoma amin ya ce hukuncin ramuwar sallah an ce lokaci ake sallata kadan lokacin sallah ya wuce ba a rama sallah a in lokacin sallah ba wannan ba kuskure ne a ce in lokacin sallah ya wuce ba a rama sallah in lokacin sallah ya wuce saboda mutum ya manta ko ya yi bacci zai rama sallah annab sallallahu alaihi wasallam yace man nama an salati aw nasiha falyusalliha idza dhakaraha la qada alha illa zali wanda yayi bacci wanda yayi bacci bai yi sallah ba ko kuma ya manta ko kuma ya manta sallar to ya sallace ta idan ya tuna ba ta da ramuwa sai wannan wato yayin da ya tuna wannan shine lokacinta amma cewar ba a rama sallah wannan ga wanda ya ganganta barin sallah ne har lokacin ta ya fita to shine waɗansu malamai suke cewa ko ya rama sallah wannan ramuwar ba ta yi ba domin ita sallah da Allah ya ce kanat alal na kitaban mawquta tana da lokaci iyakantacce akan mu'minai wajibi ce akan mu'minai a lokaci iyakantacce ma'ana idan lokacin ya fita shikenan ta kubce akwai wannan shine ra'ayin waɗansu malamai amma mun sha rinjayar da maganar eh, da take cewa wanda ya bar sallah da gangan shine min babu aula ya rama eh, za a karba ko ba za a karba ba wannan hukunci kuma yana wajen Allah jalla ala amma in an nemi wanda yake bisa kuskure an nemi ya rama wanda yake yi da gangan min babu aula a neme shi ya rama eh, saboda ba zai yiwu ba a ce wanda ya ganganta barin abin da yake haƙƙi a kansa shi ba za a karba daga ba zai yi ba amma wanda ya yi bisa mantuwa wanda yake yana da uzuri an ce masa ya yi shi kuma wancan wanda yake ba shi da uzuri ba za a ce masa ya yi ba ainu talibuhu za mu neme shi ya rama amma cewa wannan ramuwar ta wadatar masa ko ba ta wadatar masa ba wannan hukuncin yana wajen Allah jalla wa'ala sai dai tunda wannan wajibi ne da yake a kansa zimmarsa nauyin da yake wuyansa ba zai kubuta ba har sai yi wannan sallah shi ne ce wannan karba da rashin karɓa yana wajen Allah amma mu a wajen mu zamu nemi kan cewar wajibin nan yana nan a kansa ba zai ba zai kubuta ba har sai yayi ba zai sai ba zai sauke wannan nauyin yana kansa ba zai sauke shi ba sai yayi Allah ya karba Allah bai karɓa ba wannan sai a kyale kuma hukunci yana wajen Allah jalla wa amma sai ya yi ta wannan shi ne abinda jimhurin malamai suke a kai sannan wannan ya ce ana iya ramar ka a sayil fajir na'am ana iya ramar ka a sayil fajir an fito a rama ta bayan hudowar rana kafin zawal idan kuma mutum ya rama ta bayan ya yi sallama daga sallah babu laifi sannan menene hukuncin shiru da ake yi a ƙarshen raka'a ta biyu ta sallar asuba bayan an ɗago daga ruku'u kafin a tafi sujada kuma me ake faɗa wannan a wajen waɗanda a mazhabar imam malik kenan da suke da ake yin kunuti jiddadin a sallar asuba sawa'un lokacin na wajil ko ba lokacin na nawazil ba da kuma cewar shi kunutin a asirce ake ba a bayyana ba Sau da haka in kana sallah a bayan liman wanda yake wannan yayin da yayi kai ma sai kai kunut din kuma kunuti a matabar malik shine kunutun da aka ruwa da saidina umar radiyallahu anhu ya ruwaito allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nasta'dik har ya zuwa ga karshe wanda ake ce musu surat surori guda biyu na alqunut sune ake yi in an yi shiru din wannan sannan wannan yace Allah ya gafarta malam amin Allah ya ji kan hajiya kuma ya kara babba lafiya amin ya rab malam karatun liman zai isar wa mamu a sallolin da ake karatu a asirce ko kuma shi ma zai yi karatun a da sura ne e asali mamu zai yi karatu a sallar da liman yake asirtawa a sallar da liman yake bayyanawa ne maimakon ya karatu zai saurara shi ne sunna saboda hadisan abu, musa wa idan ƙara'a fa fito in liman yana karatu ku yi shuru to amma in ba a jin karatun shine asali mutum zai yi karatunsa a cikin sallah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sun makra bima ma'aka bima tayassara min alqur'an sannan ka karanta abin da ya sauƙaƙa gare ka na alkur'ani wannan am ne ga dukkan masallaci sannan wannan ya ce allah ya karawa wa dabta lafiya ya yi wa hajjiya rahama amin mutum ne kafiri yake son musulma sai aka hana shi aurenta sai ya yi musuluntar ƙarya ya aure ta suka bar gari sai ya koma kafirinsa suka ci gaba da zama ya hukuncin auren kuma ya halatta a ƙawayenta wadda a kuma ya halatta ƙawayenta wanda ba shakikanta ba su ƙaurace mata wassalamu alaikum eh yayin da ta yi haka ta ci gaba da zama yayin da ya kafirta ya koma kafiri wannan auren ya ɓaci saboda ka zaman da take ba zaman aure ba ne wajibinta ta rabu da shi wajibi shi ne ta rabu da shi idan kuma ta ci gaba da zama tare da shi akan haka tana zaman saɓan allah suna zaman zina ne kuma idan wajibi sai a sanar da ita a kuma janyo hankalinta idan ta ci gaba a ga cewa ta kangare akan bin san zuciya take wajibi a ƙaurace mata sannan wannan yake assalamu alaikum Allah ya karba aikin malam amin ya sallar janaza mai raka'a biyu take kasancewa ma'ana me ake karantawa me ake bari compare raka'a hudu sannan ya ake rama sallar janaza kusurin ya samu kabbara biyu ya zai rama ragowar biyu Allah ya saka da alfai a ai sallar janaza ba zancen raka'a biyu kabbara ne ake nufi eh kabbara yake nufi eh wato ita sallar janaza a kallanta kabbara hudu kabbara hudu ake yi a sallar janaza kowace rukuni ce idan aka manta raka'a ɗaya ba a ba kabbara ɗaya ba a yi ba to liman ko ya yi sallama sai ya dawo ya sake yin wannan kabbarar sannan ya sallama a domin waɗannan kabbarorin rukuni ne amma wanda abin da ake karantawa zai zo karatun makon da zai zo insha Allah to nan malamai sun saba waɗansu suka ce addu'a kawai zai yi yi yabo ga Allah ya salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya yi mamacin addu'a kamar yadda aka ruwe kamar yadda yake a matsabar malik kuma haka aka ruweto daga sayyidina abu huraira da sayyidina abdullahi bin umar ɗaya mazhabar kuma wanda yake ita ce mafi inganci zai karanta fatiha a raka zai karanta fatiha ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya addu'a wato a kabbara farko ya fatiha a kabbara ta biyu ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a kabbara ta uku ya mamamacin addu'a a kabbara ta hudu ma ya yi masa addu'a ya hada kuma addu'a tare da shi kansa tare da sauran mutane da addu'ar da ake ƙarewa na cewa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu Allah ka haramta mana ladan hakurin rashin sa kuma kada ka batar da mu bayansa. to wannan shine yadda dai insha Allah karatun sati mai zuwa shine babu qira'atul fatihati fi salatil janaza Babu karanta fatiha a cikin sallar janaza wannan bayanin zai zo amma wanda a a yake wajen rama sallar janaza wato mutum ya samu kabbara biyu mutum ya samu kabbara biyu sai aka sallama to shine ne ce a sai ya kabbara biyu din da ya rasa idan mamacin ba a riga an yi saurin ɗauke shi ba in yi kabbara sai ya masa addu'a ko cewa ya Allahumma gfir lahu warhamhu ya sake wata kabbara ya ce Allahumma gfir lahu warhamhu wa adkhilhu aljanna shikenan yayi in kuma an riga an ɗauke shi sai kawai ya kabbarar guda biyu da ya rasa ya sallama ya samu a sallar janazarsa na'am na'am wai wato ba a tuna ba sai bayan an ɗauke mamacin mutane ma sun watse duk mutanen ba wanda ya tuna to sai dai in jama'ar kaɗan ne in jama'ar kaɗan ne aka tuna masa sai a dawo da mamacin a dawo da mamacin a kwantar da shi ya fuskanci ƙibla ya yi wannan kabarar da aka rasa wai ta shi ne ya yi kabara uku sai aka har mutane sun fara watsewa an ɗauki gawa za a tafi da ita sai aka faɗakar da shi cewa kabbara uku fa kai sauran kabbara ɗaya to sai a dawo da kawar a zo a kwantar da ita gaban liman din ya tsaya ya yi kabbarar da aka rasa ya yi addu'a sannan ya sallama duk da yake wannan ai inda ba dai daga yankin da ya to o daga faransa ɗaya eh, musulun ba su da yawa kwarai a cikin taro gaskiya ne in taron ba yawa wannan zai iya faruwa to in ya faru din haka ya kamata ai اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد akwai 'yan uwa da suka nemi a musu addu'a saboda halin da suke ciki na tsanani da bashi da haƙoƙin mutane da suke kansu muna roƙon Allah ka biya musu Allah ka sanya musu mafita daga gare ka Allah kai ne mai biya ma bayinka Allah ka biya musu Allah kuma ka yaye musu damuwarsu Allah dukkan musulmi da suke cikin damuwa Allah ka yaye musu damuwarsu Allah ‘yan uwanmu musulmi da suke cikin gaza Allah ka yaye musu Allah wannan yunwa da suke fama da ita Allah ka ciyar da su Allah zalincin nan da ake musu muna ka Allah ka taimake su Allah ka ba su nasara akan azzalumai Allah ka ba su nasara akan azzaluman Isra'il Allah muna roƙonka ka saukar da ka saukar da nasara a gare su Allah ka tsirtar da su daga wannan tsanani da suke ciki Allah ka turo musu mataimaki daga gare ka Allah ka turo musu majibinta daga gare ka Allah ka kare su da kariyarka Allah ka taimake su da taimakonka Allah ka ba su izza da izzarka Allah ka ba su nasara da nasararka Allah makiyansu kuma Allah ka jefa razani a cikin zukatansu Allah ka saukar da azabarka a kansu Allah ka watsa taron su Allah ka jefa azani a cikin zukatansu Allah ka Allah ka farraka jami'in su Allah ka sanya tsanani da Allah ka sanya tsanani da tsoro a cikin zukatansu Allah ka sanya musu tsananin fari da sauran launi na azaba a kansu Allah hakika sun yi zalunci sun yi dagawa a bayan kasa Allah ba za su gagare ka ba Allah ka nuna mana abubuwan ban mamaki na kudurarka a kansu Allah muna roƙonka Allah ka bada nasara a kansu ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين